fitar da sunayen 'yan takarar shugaban kasa goma sha hudu da hukumar zaɓe ta yi ga masu kada ƙuri'a miliyan sittin da takwas na nuna kankamar shirin zaɓen da hakan a iya cewa ya rage fargabar ɗagewa ko ma rashin gudanar zaɓen a ranar sha hudu ga watan gobe. Shugaban hukumar zaɓen Farfesa Tayiru Jega ya ci gaba da nanata sabbin dabarun da hukumar ta bullo da su don hana maguɗi a zaɓen. Wanda duk ya kawo kati na'urar nan a hakikanci lalle lalle wannan katin tasa ce. Na'urar karama ce kamar mobile haka zai fito da hoto da sunan mutumin duk wanda yake nan kusa zai ji an tantance ba tantance ba verified not verified 'yan mu. a ba mutum kati sai a je a bashi yan kuɗi a sai katin ranar zaɓe sai a ba wani ya zo ya yi zaɓe da ita to insha Allah ko sun sai kati ba za su yi amfani da ita ba sai dai in wanda suka sai katin kuma sun sawo shi ya zo da ita kuma ya zaɓe su because dole sai da haka in ba haka ba katin ba za ta yi amfani ba wannan karan dai zai yi wuya a mahangar masu nazari a samu mummunan magudi don karfin adawa da ba taɓa samu ba dandalin siyasar Najeriya mataimakin kakakin kamfe na Jonathan Isa tafi da mafindi ya ce PDP ba da magudi ta rika lashe zaɓe tun 1999 ba kuma yana da ƙwarin gwiwa wannan karon ma za ta sake samun nasara. Sai an yi zaɓe an fidda gwamnati wanda muke tsammani kuma ko muka yarda cewa mu PDP za mu ci. kuma za mu ci senate mai yawa ko ma majority za mu ci house of representatives majority yadda sarrafa wannan kundin zai zama shi ma consensus ne sai dai gwamnatin ku alma kura na APC na ganin za a samu sauyin shugabanci ina ganin wannan shekara da dan Allah an mutane suka zauna suka abin da ya kamata to Najeriya ta fita daga cikin kangi da muka sa kanmu kuma ta shiga turba wanda zai ba mu kyakkyawan mazauni ba wannan shekara ba ba shekara mai zuwa ba har illa masha Allah wasu daga masu zaɓe da nazanta da suna gwada gwanayensu da cewa su ya kamata a zaɓa kuma ba ta hanyar kuɗin ba. Sunana Ahmad Kandos, SA Political na mai girma gwamna Alhaji Hassan Kwambo. kullum in muna musu addu'a muna ƙara musu ƙarfin gwiwa za mu ga da kyau idan kuma kullum mu a burin mu a raye mu ga abun alkhairi mu kushe to sai ka ga abun ba kyau Ahmed bai kike ga ya dace a yi la'akari da shi ne wajen zaben mutum shin ya kamata a duba jam'iyyar da yake ne ko irin ayyukan da yake yi ko kuma daga irin dangin da ya fito irin ayyuka da aiki a sauran wajeje ko baka je wajen ba za ka ji an ce gwamnan waje ka na aiki a dinka duba irin yanayin mutum yadda yake irin kishinsa irin basiransa irin haƙurinsa irin sauraronsa irin wannan mutane su ne kamata ana bi shin za a taɓa gudanar da zaɓe a Najeriya ba tare da samun korafin an yi magudi ba ko dai wannan karan da gaske ne hukumar zaben ta shirya don samar da bambanci tunda farfesa jega ya bugi kirjin ba taɓa karasa da toshiyar baki ba ba wani wanda zai ce eh, ya ba da kuɗinsa na karɓa an yi zaɓe ba wani kuma wanda wai ina tsoron sa na yi abin da bai dace ba